chatting ɗin ka nuna shi gashi nan yadda kuka yi chatting da wani alhali kuma ba chatting ɗin kuka yi ba gashi nan barka to barka mu da haka barka mu da sake kasancewa wannan sabon bidiyon wannan bidiyon za ku bayani ne akan yadda za ka haɗa fake chat a whatsapp kamar yadda za ka haɗa fake chat a whatsapp ko kuma kai da budurwa ko kai da wani abin ka haɗa muku fake chat ka nuna musu cewa ga irin chatting din da kuka da shi shi kuma bai san da cewa an yi wannan chatin din ba ka nuna mishi gashi nan komai nashi ne kowane bayani nashi ne wanda ya ɗora a kai ka nuna mishi gashi nan tare da shi kuka wannan chatin din shi ba tare da ya san an yi wannan chatting din kuma ba tare da ka an eh, ba tare da ka karba account din sa ba na WhatsApp kai kai chatting din kai da kanka kai da kanka zaka tsaya ka kirkire sa ka hada shi ga nan mai wannan application din mai suna ga nan WhatsApp mai application din nan WhatsApp za mu ajiye muku link din sa kasan description na wannan bidiyon idan baka ga link din sa ba ma zaka iya zuwa can place to ka je kai download din sa ga nan WhatsApp sai ka rubuta sunan sa WhatsApp ka je kai download din sa a Play Store ga shi na mun shiga application din kamar haka yawa kamar yadda kuka ga haka kai na nuna wannan siffar siffar whatsapp to wannan ba whatsapp bane ba ka gani ko wanne ka gani har da su dark mode ga nan abubuwa da yawa ga nan editing komai da komai duk ka iya za ka iya dora abubuwa da yawa ga shi nan duk ga abubuwa nan da yawa shi ma ka iya har da abin da whatsapp din bai zaka iya zaka iya yin editing nan ba ka saka wa komai yake so kamar yanzu wannan kamar yanzu dan wajen nan da ake taɓa idan za a tura kamar yanzu idan za ka tura sako haka to ka iya dan taba wajen wannan wajen kamar haka za ka iya dan taba wajen idan eh, taba wajen kamar ga ya kawo min ya ya kawo min zaɓi guda uku wayannan zaɓin da ya bani guda uku ga nan create group ga nan create content ga nan get content ga nan zan iya yin creating din group eh, domin kwakwai wani group din in saka komai da ake saka a cikin wannan group din in nuna irin chat din da aka yi a cikin group din kuma alhalin ba irin chatin aka yi ba amma dai bari fara saka yi wannan create content din ga nan na saka yi kamar haka yanda kawai zan saka username ɗin nan bari in saka musa kawai musa yau gashi nan zan saka lokacin da yi nan saka nan wajen gashi nan last sign text gashi nan heading last sign gashi nan online gashi nan type gashi nan time custom gashi nan duk nan wajen inda dai na bashi da aka yi nan kuma zan iya taɓa yi domin in saka hoto nan wajen kuma zan iya adin ɗin hana ne kamar irin irin abu gashi nan wannan about about and phone number gashi nan nan wajen about and phone number gashi nan wajen kuma lokacin da aka yi da za ka yi creating din yau bari mu shiga wannan domin mu yi login domin mu saka hoto ga nan mu shige shi kamar haka gashi nan wannan bari mu shiga gallery domin mu je mu ɗauko hoton da za mu saka a wajen Yawwa bari mu ɗauki wannan hoton bari mu ɗauki wannan hoton kamar haka yauwa kamar yadda muka ɗauki wannan hoton sai mu saving ɗinsa kamar haka Yawwa kaga hoton ya hau kaga yadda hoton ya hau sai mutum taɓa wajen nan ko za mu iya adin ɗin wani wata bana ko wani abu bari mu je mu nemo hannu kawai wanda ya nuna ya nuna boot kawai bana saka wannan alamar alamar nan kamar haka ga nan Musa na saka masa wannan alamar to yanzu yanda na gama wannan yanda na gama wannan sai yanzu in taɓa wannan alamar mai suna 7 ga tana 7 sai in taɓa ta kamar haka yau gashi nan ya riga ya mun 7 ga ni a saka mun today to yanzu abin da zan yi sai yanzu in ƙara shiga cikin saka ga nan yadda ya nuna mini chatting ɗin ga nan ya nuna mini online ga nan ya nuna mini dukkan wani tsare-tsare na whatsapp ga shi nan duk ya nuna mini ga nan nuna mini encryption text ya ga nan bari in sallama yawwa kamar yadda ka gani mun yi anan wajen ga shi nan wajen an saka salam ga shi nan nan ya saka wasu salam ya yake lafiya ya kake ya ƙara mai da masa yake bari in ƙara saka lafiya ya gani kamar haka yanzu bari ni za a turo waki kamar haka ga na rubuta ga nan ya zo tan wajen ga nan bari rubuta ya gari bari rubuta ni na tura yawwa ga nan bari yi nan shi ma nuna yaje wannan saka lafiya yawwa to ga nan kamar wani irin wannan chatin din ka nuna shi ga shi nan yadda kuka chatin da wani alhalin kuma ba chatin din kuka yi ba ga shi nan ga nan bari mu kara ƙara yi da yawa kai yi a gani ga nan to yaya ga nan yaya bari mu saka bari mu dan saka shi da yawa mu dan yi rubutu kawai a kai yawa kaga yadda ake haɗa wannan fake chat ɗin ga shi nan wajen duk chat ne da muka riga muka yi ga nan ma za ka iya dogon rubutu domin kar a ce domin kar a ce kuna kana yin rubutu dan domin za a iya ganewa yau ga shi nan na suka har na tura sakonni guda biyu yau shi nan kaga yadda wa'annan bayanan suka nuna yau wato ɗan uwa wannan haka ake amfani da wannan application ɗin mai suna mosmok gashi nan mosmok shi nan yadda ake amfani da wannan application ɗin kenan ɗan uwa shi ne ƙarshen bidiyon namu idan baka mana alamar subscribe baka da mana alamar subscribe a wannan channel tamu ta Ibrahim Tabto da channel tamu ta mai suna BNB House TV yau ba sai mu hada bidiyo na gaba gudu kallon wannan bidiyon sai mu hada bidiyo